Lallai mafarkin jinya ga mamiya kamar annoba a cikin mafarki Lallai haƙiƙa ƙila mai yiwa akwai abin da zai faru na sharri da zai faru tsakanin wasu gwabzawa wasu manyan sarakuna guda biyu a wanda mutane wani bala'i mai wa zai sauka a gare su dalilin wannan Allah shi ke da sani. Soyan annabi shakamalan awwal adali. masanin fasarar mafarki mai domin annabi